Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad da FM Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 20 ga watan Oktoba na shekara 2018. Kafin ku shi abin da muke tafe da shi mu fara da kanu labaran duniya. a karin farko kasar saudiya ta amince a hukumance cewa ɗan jaridar saudiya din nan jamal khashoggi ya mutu a cikin karamin ofishin jakadancinta da ke birnin istanbul na ƙasar Turkiyya. hukumomin tsaron amurka sun yi gargadin cewa rasha na yunkurin tsoma baki a zaben amurka na rabin wa'adi da ke tafiye. sannan masu zaɓe sun buga layi a tasoshin zaɓe a faɗin ƙasar afghanistan duk wada barazanar da ƙungiyar taliban ta yi ta maimaitawa madalla to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga abuja inda aka buɗe wani babban taron ministocin ƙasashen da ke mu'amala da kogin niger wato kogin niger de notre institution après plusieurs années. Ministan ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu. Haka kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda tawagar 'yan majalisar ECOWAS suka kai wata ziyara ta musamman. Mun yi zama a Cape Verde, mun yi zama a Liberia, mun yi zama a Ghana, mun yi zama a Sierra Leone bisa kan haka. To amma sai muka gane sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kasar Saudiya ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar kan bacewar ɗan jaridar Saudiya ɗinnan nan Jamal Khashoggi na nuna cewa ya mutu ne a cikin karamin ofishin jakadancinta da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya bayan wani faɗan da ya gauri tsakaninsa da wasu mutanen da ya tarar a wurin a cewar kafar labarai ta gwamnatin ta saudiya wani bayanin babban lauyan gwamnatin saudiya wanda aka yada ta gidan talabijin na saudiya a yau dinnan asabar ya bayyana cewa ya zuwa yanzu an kama wasu 'yan saudiya su 18 dangane da mutuwar hashogin sannan kuma an kori mai bayar da shawara ga gidan koko masarautar saudiya kan batun kotu da kuma mataimakin shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ahmad asiri lauyan gwamnatin ya ce cikakken bincike kan mutuwar hashogi na nan tafi wannan bayanin saudiya na yau asabar shine karan farko da gwamnatin saudiya ta amsa cewa khashoggi ya mutu hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka da sauran hukumomin tsaro sun yi gargaɗin cewa har yanzu fa rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafi tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan rasha mai alaƙa da wasu jigajigan 'yan rasha da ake kira putin cook jiya jama'a amurka ta bayyana tuhumar da ake ma elena alexineva kasyonova ta garin st petersburg wadda ita ce ta farko da aka tuhuma da yunkurin yin katsalandan a zaben amurka na shekara ta da 2018 bisa ga tuhumar kasinova ita ce babbar akantar kungiyar da ke wannan yunkurin wadda ake kiranta project lacta wadda ke kuma kiran kanta mayakiya a fagen labarai wadda wata cibiya mai ikirarin gudanar da bincike ta kafar intanet mai suna internet research agency take tafi da ita wadda ita ce ma mai bincike na musamman kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben amurka robert mula ya same ta da laifi a farkon wannan shekarar To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu zaɓe sun buga layi a tasoshin zaɓe a faɗin ƙasar Afghanistan duk kuwa da barazanar da ƙungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa ciki har da wanda ta yi da safiyar yau ɗinnan asabar cewa za ta fara kai hare-hare a tasoshin zaɓen. ba mu tsoron barazanar saboda muna son mu gina ƙasarmu ko yau dinnan mun fuskanci barazana mai yawa duk da haka mun zo kaɗa mu a cewar fariba wadda ta je kaɗa ƙuri'a zaben wanda tun da farko aka tsaye da karfe bakwai na safe don gudanar da shi an jinkirta shi a sassan ƙasar wani sa'in ma har na sa'o'i da dama abinda ya harzika masu kada ƙuri'a waɗanda suka isa tasoshin zaɓe tun da karfe bakwai na safe an saki ɗan ƙasar tanzania ɗin nan wanda ake ganin shine matashin da ya kuɗi a afirka bayan sama da mako guda da aka kama shi muhammad dauji ya rubuta a shafin twitter na kamfaninsa mai suna miti l cewa ya dawo gida lafiya alhamdulillahi na dawo gida kalau na gode ma dukkanin 'yan uwana 'yan tanzania da kowa ma a fadin duniya saboda addu'o'inku na gode ma hukumomin tanzania ciki har da 'yan sanda saboda namijin aikin da suka yi na ganin na dawo gida a cewar muhammad dauji amurka da koriya ta kudu sun ɗage atisayen bai ɗaya na sojojinsu da ke tafi saboda su ba da dama ma yunkurin da ake yi a diplomasiyance na sasantawa tsakanin amurka da koriya ta kudu da ma koriya ta arewa hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an yanke shawarar ɗage atisayen ne wanda ake kira exercise vigilant bisa umarnin sakataren tsaron amurka jim mattis da ministan tsaron koriya ta kudu yong kyong lokacin da suka haɗu a ranar juma'a wato jiya kenan a singapore a baya an gudanar da irin wannan atisayen a watan disamba na shekara ta dubi da bakwai kuma an tsaye da cewa za a gudanar da na gaba ne a cikin watan disamba mai zuwa kafin ɗagewar. haka zalika wani babban jami'in fadar white house ya ce ganawa ta gaba tsakanin shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewa kim jong-un za a yi ta ne a farkon shekarar bara koko baɗi ɗimbin 'yan gudun hijirar ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka da ke tafiya a cinkushe sun barke shingen da aka kafa a kan iyakar ƙasar guatemala jiya asabar inda suka yi tozali da 'yan sandan kasar mexico wadda gwamnatinta ta yi alkawari ma'amurka cewa za ta tsaye da su labaran da ku saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu sai mu kuma za mu soma ne da rahoto kan wani taron ministocin kasashen da ke mu'amala da kogin niger da aka bude abuja domin duba batun inganta rayuwar al'ummar kasashen ga wakilinmu hassan maina kaina da cikakken rahoto toutes nos actions sont orientées vers l'amélioration continue Babban sakataren hukumar raya kogin Niger kenan mai kasashen Afrika tara, Dr. Abdulrahim Hamid yayin buɗe taron ministocin ruwa na kasashen a nan Abuja ke jaddada kira ga kasashen da su ƙara ƙwazo wajen inganta rayuwar al'ummarsu. Ya ce hukumar na shirin tsara aiwatar da wani shirin ci gaba wanda ka iya jure duk wani kalubalen da sauyin yanayi ka iya kawowa. Wannan shiri ka iya kimtsa jama'ar kasashen su jajirce wajen tafiyar da albarkatunsu da kuma bunƙasa aikin gona. ya nemi mahalarta taron da su kullo da dabarar yadda za a iya jimrin samun ci gaba duk da irin barazanar da sauyin yanayi ke iya kawowa. compte de la réalité de notre institution après plusieurs années. Ministan ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu, shine shugaban kwamitin ministocin kasashen kuma na tambaye shi ko mai wannan taro na wannan lokaci zai mai da hankali a kai? Akwai magana da kasafin kuɗi wanda shine na farko kuma muna so mu ja hankalin kasashe saboda ita wannan hukuma tana samun kalubalanta na rashin kuɗi kasashe wasu kasashe ba sa ba da gudunmawarsu ko a kan lokaci ko kuma abin da ya kamata muna so mu ja hankali sauran yan uwanmu cewa a mai da hankali a nazari wajen ko da yaushe a dinga biyan kowa ya dinga biyan wato abin da ya alkawari zai tallafa don gudanar da ayyukan wannan wato hukuma sannan akwai ayyuka manya-manya na raya ƙasa wanda suka shafi wannan kasashe guda tara wanda su ma kafin mu zo an dan yi nazari da yawa a kansu an yi bita an yi wato abin da ya kira workshop da sauransu watakila za a kawo mana rahotonsa a inda wani abin da ake so mu kaddamar za mu kaddamar don a samu a ci gaba da wa'annan ayyuka. Hukumar raya kogin Neja dai yana da kasashen Afirka tara da suka haɗar da Benin, Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Ivory Coast, Guinea, Mali, Nigeria da Niger. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai kaina yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda wata tawagar 'yan majalisar dokokin kungiyar ecowas ta kai ziyara ta musamman ga rahoton da wakilinmu suleiman barma tawagar wace ke karkashin jagorancin shugaban majalisar dokokin kungiyar sai dawo mustapha siselo ta fara ne da ganawa da shugabannin kolin kasar Nijar waɗanda suka hada da shugaba Muhammadu Isu da ministan cikin gida sai takwarorinsa na harkokin waje kafin su isa a gadas domin tantance abubuwan da ke faruwa a wannan yanki sakamakon matakan dakile barauniyar hanyar da da hukumomin Nijar suka ɗauka a 2016. Honorable Sani Bukar Zilli na daga cikin 'yan majalisar dokokin ECOWAS daga Nijar. Mun yi zama a Cape Verde, mun yi zama a Liberia, mun yi zama a ghana mun yi zama a sierra bisa kan haka to amma sai muka gane wai wannan abu na al'umma na matasa na kasashen nan namu guda goma sha biyar ya ƙi ƙara to bari mu je mu gano gindin maganin don haka ne mun zo mun yi ziyara mun gani mun ga matsaloli iri-iri an ga abubuwa wa'anda yake ga nan na damuwa shugaban majalisar sai da yawo honorable mustapha siselo da ke jawabin ƙarshen ziyara ya bayyana cewa tawagar ta gano bukatar daukar matakai domin baiwa 'ya'yan kasashen ecowas damar morar 'yancin kai da kawo da kungiyar ta tanadi domin jama'ar kasashen wannan yanki sannan ya ce dole ne a karfafa matakan yaki da cin hanci a kan hanyoyin zirga-zirga kamar yadda ya dace a sake duba tsarin siyasar zuwa cirani a kasashen wannan yanki da makwabtansu. le de mise de la CDAO à la libre circulation des Makudan miliyoyin euro ne kasashen turai suka sanar cewa suna bayarwa don ganin gwamnatocin kasashe irin su nishar sun kawo ƙarshen ayyukan mutanen da ke safarar 'yanci rani tsarin da shugaban majalisar ecowas ya ce suna bukatar daga yanzu a ba majalisun dokoki damar zuba ido a kansa ta yadda abubuwa za su gudana a ƙarƙashin doka. Kwada yake hukumomin Nijar na ikirarin samun nasarar dakile hanyoyin da bakin haure ke amfani da su a dai bangare wannan mataki ya haifar da koma bayan tattalin arziki a yankin agadis sakamakon yawaitar masu zaman kashe wando galibi masu rayuwa ta dalilin safarar 'yanci rani saboda haka 'yan majalisar sai da yawo ke shirin ganar da turawa abin da ke faruwa za mu babban taro na duka duniya a nan ƙasar niger da sunan parliament din ecowas da gwamnatin niger kuma za mu kwasa mu ta can wajen turawa mu gaya musu kan cewa kai ga abin da muka gano duniya ta koma agadas duniya ta koma cikin sahara duniya ta koma cikin tenere kinan in abin nan don gaskiya kuke yi ku zo mu ga yadda za a yi magani. Sule, muryar amurka daga yamai a mun gode sulaimu mani barma yanzu kuma ga wata hira da mu haruna mamman bako ya yi da alhaji abdullahi kadu shugaban kungiyar kar haƙƙin bil'adama ta nijar game da halin da aka shiga tsakanin ƙasar saudiya da amurka a sandiyar kashe ɗan jarida jamal khashoggi harun mamman bako gare ka Eh, eh, sakamako ne saboda eh, kowa yana da sani masaniya mutanen saudiya su suke kama Amerika suke kama makafirai suna yaƙa iran yanzu ba daɗe ba kaga suka zo suka yi tsaye iran aka haddabe ta aka hana mata shakat to kaga allah ne yi wanga sakamako ya koma ta ya mai da abacin tsakanin su muna nan muna kallo yan uwanmu na palestine ana tafkasu ana musu wulaƙanci. ya kamata saudiya kina da ƙarfin faɗa a shi to ku yi magana saboda abokan ku ne 'yan amerika su ji haka kullum sai an kashe mutum su amerika ba su yi magana ba kenan wanga abu da ya faru yau allah ne ya nuna ma su wannan magabata na saudiya ba shi wannan ba shi ya kawo lalata ka rudani kasa mai tsarki ya kawo lalata kasa mai tsarki kasar da Allah tsarkaka kace za a yi silma za a zo a yi kide-kide za a yi alfasha a yi duk harkoki na duniya wanda an ka hana cikin addinin mu to kaga dole dole wannan abu ya same shi a kwanan nan ma can ake balo eh duk dole dole ne irin wannan abu ya same shi sannan su america ba hukumi za su musu ba su arzikin su ne kadai suke karkaran su kai gare su tunda kaji wai eh, eh, abin game ake cewa abin da za a musu kuɗi ne za a amshi wanda a can saudi ya an kashe wanga ɗan eh kuɗin su da a can to sahi kuɗin da saudiya eh, ta fi kowa man fetur duniya kenan kuɗin raran man fetur ɗin ta take kai tana ajiya shine za a amshi tana yawa ma su suka tura a kashe mutunan dan su yi haka tunda ka san Allah ya hana mu mai hulɗa da kafirai mai abuta da su sharrin su yawa gare shi saboda mun sani ba su son mu to me ya kai ku ku ku da su ya kamata a dinga nisan ta su to kenan ka ga wanga abu sai an ce sakamako ne wanda ake nan gashi suka shiga yaƙi ke ƙasa mai tsarki ke shiga yaƙi tare da wasu musulmi na yemen kasan bai dace ba suna nan ana ta yaƙa su an hana musu gwamnati guda ta zamna kuma musulmi ne kenan dai mutum ya rige ce la ilaha illallah abin da kamata ka kyale shi ka bar shi ya gudanar da musulunci shi president abdullahi ni an mahita ga saudiya cikin wannan lamari tun da gashi dai kana jin kawohin yaɗa labarai da ka buɗa sai dai ka ji dai rikici amurka da saudiya ba ta da wata mahita ille su shi ba su ba su banga ma ake ta shari'a kisa suke ba to wanda kashe a kashe shi ita ce babban mahita koko wanda ya kashe a kashe shi to da su hukumomin na saudiya sun ce akan kuskure ne wajen amaci labaru ne ga dan jaridar dama ana neman sarwa jallo ko kuma an soma a ya da dinsa a jewa cikin akwati a yi saudiya da shi eh, aka samu kuskure halbi ya hita eto kenan kaga eh, eh, kuma hakuci ya dai gane dai halibe ta me ka halibe wani a tatsi bayanai za a tatsi bayanai akwai hanyoyi iri iri wanda za a tatsi bayanai ga mutum ba sai an halibe shi ba kenan kaga dai an riga an haɗi ne sun tabbatar suwa sun kashi da suna abokan manya ne abba su a haɗi kiri kiri. soja wuta babba kone gwamna ruwan kaya miya allura. mun gode haruna man bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su balangwari kan masarautar rano. Idan su balangwari na saurare, to ga ansarku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano, wanda za mu koma baya mu dora daga inda yake bayanin gidajen da ke sarautar Rano. dokta yanzu gidaje nawa kenan za a iya cewa watakila suna sarautar Rano. Lokacin da aka zo dab da basasa, sarkin Rano wanda yake mulki shine Sarki Hamidu. Mm. To da aka zo sasa sai goyi bayan tukur to kuma da aka tura su tukur da kan mulki saboda haka da ya tafi dan uwansa yusuf sai goyi bayan yusufawa saboda haka lokacin da aka yi galabar jihadi eh, sasa to sarki alu sai ya naɗa yusuf sai zama sarkin rano to shi kuma da aka zo tura suka zo shi kuma ya tafi tare da sarki alu din suka tafi tare da attahiru suka kiyarda da turawa to za ka turi cire shi to sai aka dawo sai aka ɗauko ila jikan isiyaku saboda haka aka ɗora shi daga alif ɗari tara da uku ko da hudu to har zuwa yanzu wannan zuriya ne suke mulki saboda haka in ma za ka ce gidaje to za ka ce gida biyu ne yanzu ko dan gidan hamidu in sun ɗauko in an samu cewa ko wanda suka taso daga nan eh. shine daga basasa ko kuma gidan ila mm. shine wanda sarki abbas ya kuma har yanzu zuriya su ne suke mulki eh. to daga daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai adadin sarakunan da suka mulki ta wannan sarauta ta rana ne? eh akwai adadi abin da ya faru akwai adadinsa eh. amma adadin yanzu ba zan iya kama kashi da ka ba eh amma dai akwai adadi eh. amma domin shi ila ila wanda ake cewa ila autan bawo hmm. ya daɗe ƙwarai daga sai yana mulki ya yi shekaru da dama saboda haka ya yi tsawon zamani da sarakuna da dama na kano to saboda haka akwai dai adadin su amma yanzu gaskiya zan iya kasu da kama masarautar nan ta rano eh, dakta yanzu za a iya cewa har yanzu a yadda ta ɗauko ɗinnan take ko kuma a raunin zamani ya same ta musamman kamar yadda kake cewa a wasu shekarun can baya da tudun wada tana yankin ta misali amma kuma an yanke ta da sauransu a faɗin ƙasa kenan a yanayin ita kuma sarautar da kwarjininta da kuma matsayinta misali har yanzu yana nan ko kuma a yanayi na zamanin ɗauka ya shafe ta misali kwaljinin ta yana nan idan ka ɗauko kana son kai tarihin ƙasashen hausa ba yadda za a fitar da rano a cikin manya-manyan ƙasashen hausa wanda kuma suke da tarihi ake ɗauko su tun daga bawo domin in banda su wannan hausa bakwai ɗin wanda yake suka haɗa da rana a ciki to ba waɗansu kuma kasashe wanda suke da wannan tarihi na daɗewa saboda kan ka zo kana zancen asalin kasashen hausa da suka fara kafuwa suka yi shuhura suka yi suna wajen sarauta to dole ka sa rano saboda ka a wannan bangare na tarihi tarihin ta yana nan domin inda za ka yi zancen tarihin kasashen hausa dole ka sa ta ce in za ka yi zancen tarihin bunƙasar kasashensu da kuma bazan wato yaduwa da suka yi a wannan yanki suka zo suka mamaye ko ina to dole ka sa rana a ciki in kana zancen faɗin ƙasa za ka ga cewa ta yi baya tun daga 1916 kuma ta zo ta sake yin baya bayan an kafa jihohi kuma aka fara kafa hakimai na kananan eh, aka fara kirkiro kananan hukumomi musamman daga kirkiro kananan hukumomi suka bar 1900 da saba'in da shida wanda aka fara raba waɗansu garuruwa da suke girma eh aka fito da gundumomi mm. wanda rano har aka zo aka fitar da su bunkura daga jikinta mm. aka fitar da su kibiya daga jikinta to kaga da an rage mata an eh, An rage mata karfinta mm. an rage mata darajarta da sauransu a siyasance amma a matsayinta na kasar hausa har yanzu tana nan kuma sarkinta ana ganin har yanzu ana danganta shi da masu asali a tarihin sarauta a kasar hausa mm. gashi shi ce suna da wannan asali sarkin rano wake na shi ne a kano misali a masarautar kano akwai tsari na wasu wato manyan hakimai da su ne suke zaɓar sarki kamar su madaki su eh, sarkin dawaki mai tuta da sauransu dinnan ita ma rana tana da irin waɗannan mutanen a cikin masarautar ai kowa ya san asalinsa saboda zarar sarki ya mutu saboda haka su su masarautar duk ciki akwai manya wanda su ne suke cewa wane ne ya kamata to su sai ba wa mai martaba sarkin kano shawara su kawo masa sunayen daga waɗanda suka cancanta daga ciki shi kuma sarki sai zaɓi wanda yake so ya naɗa amma waɗanda za a kawo masa ba waɗansu ne shi gege ba eh. ba kuma waɗansu ne daga wajen daga cikin gidan sarautar ake fito waɗanda dai suka gada eh waɗanda suka gada shi yasa an ce ma ai su ba a kawo musu sabu eh. misali yanzu hakimin gwarzo misali hmm. yalsun banda da ake aka mai da ita kamar ita ma 'yan sarki na barde kerariya mm. sarki yana dama zai ɗauka kowa ya kai shi eh, eh, amma rano sai dai daga cikin gidan sarautar wannan tun daga sarki abdullahi bari ma da ya zo bai canja wannan tsarin ba eh, ya gada daga wajen abbas da ya gani daga wajen abbas kuma ya ci gaba kuma sarki usman bai canja ba sarki abdullahi bari bai canja ba kuma ba samun labarin sarki sunusi ya canja ba sarki inuwa daman bai daɗe ba sarki ado bai canja ba saboda haka har yanzu haka yake daga cikin gidansu ake ɗauko wanda zai gada to da haka kenan duk da suna zuwa kamar irin eh, bukukuwan hawa ko na sallah da ake kano zaka ji kuma su ma um, a sarauta ta ma ya koma gida yakan yin irin nasa hayayen kenan eh. ai su ne sarakunan da na gaya maka ba a canja musu wanda za su zaɓe su kuma ɗaya daga cikin abin da suka bambanta da sauran hakimai na kano mm. shine sarkin rano sarkin gaya mm. sarkin dutse mm. wal kuma da ke shi ya zama sarki ma cikakke saboda canji sarkin karaye to a nemi su tambura oh. a nemi su tambura na sarauta in ban da su ba hakim da za yi wa tambura kowa da ka gani hakimi ne amma shi sarkin rana ake cewa gai sarkin gai ake cewa eh. dusa sarkin dusa ake cewa karaye eh. sarkin karaye ake cewa saboda asalin yadda abin nasu ya taho manyan garuruwa ne daman hikima ce ta mulki a kan lokacin kano hmm. manyan garuruwa ne ba za a ta da hankali idan aka ce kai musu za a yi hmm. to za a ta da gaba eh. kuma nan gaba za ta kyau ba kuma da daman su waɗannan garuruwa sun gini ne akan iyaka kano da waɗanda suke kila manyan garuruwa sai masarautu ne wanda za su iya kawo kano yaƙi ko kano za ta iya kai musu ko kuma manyan kabilu ne ko kuma ƙananan kabilu ne wanda yake akwai matsala ta gaba a tsakanin kano da su saboda haka to su za su kare kano waɗansu abubuwa da yawa eh. in kan lura da wajen in kan lura dukkan su mafi yawa suna kan ko kan iyaka ne tsakani da katsina mm. da kuma zariya kamar karaye eh. ko suna kan iyaka ne tsakanin kano da su bauchi ko su ningi mm. kamar irin su dutse ka gani ko eh, da surano to haka mm. ko suna kan iyaka ne tsakaninsu da waɗansu dai kabilu kamar su gaya mm. za ka kuma duk mafi yawan wuraren su a lokacin ko daɗin akwai maguzawa da yawa kuma da dama yanzu kaji ba har yanzu waɗansu suna sun yi iyaka da waɗansu ƙananan ƙabilu irin su waljawa mm. irin su umbutawa da sauransu to saboda haka shi yasa kila yana daga cikin hikimar sarakuna a lokacin mm. tunda dai sun yarda sun zama a cikin sarauta kano to kada a taɓa musu mulki dan kada a janyo kuma wata gaba daban kuma ya zo abin ya shafi kano ma gaba daya to ita kuma rano sai ta kare da ƙarin cewar akwai dangantaka ta jini tsakanin bagauda da shi zamna kogi wanda ya eh, eh, sarata eh. to haka To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 26 wato karfe 4 da minti 26 a nigeria niger kamaru da chadi yanzu kuma ga shirinmu na gaba sakonmu na farko ya fito daga sani umar na lili mai mai makuku da bashar kansila mai tukunya birin daji jihar kebbi sun ce assalamu alaikum biyu hausa a yau muna son ku ba mu dama domin mu miƙa kokenmu ga mai girma gwamnan kebbi ba gudu muna fata karamar hukumar uh, sakaba da garin makuku ana cewa canji amma mu ba mu gan shi ba duba masu zaman banza ba su da adadi babu tituna babu asibitocin kwarai ita wutar lantarkin abin ba a faɗi to muna kira ga mai girma gwamna ko ya armu incinmu domin akwai ranar ƙin dillanci ranar da hajar mai gari ta ɓata yanzu kuma ga shirin na gaba labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. To a takaice kasar Saudiya ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar kan bacewar dan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi na nuna cewa ya mutu ne a cikin karamin ofishin jakadancin ta da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya bayan da wani fada ya kaure sa da wasu mutanen da ya tarar a wurin a cewar kafar labarai ta gwamnatin ta Saudiya. hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka da sauran hukumomin tsaro sun yi gargaɗin cewa har yanzu fa ƙasar rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafe tare kuma da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan rasha mai alaƙa da wasu jigajigan 'yan rasha da ake kiransu putin cook masu zaɓe sun buga layi a tasoshin zaɓe a faɗin ƙasar afghanistan duk wadda barazanar da ƙungiyar taliban ta yi ta maimaitawa ciki har da wanda ta yi da safiyar yau dinnan asabar cewa zafa ta fara kai hare-hare da takaitun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu voltec wanda aka fi sani da sunan zanga-zanga ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu ne lafiya la meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est